humul haq akwai wata shegantaka da take faruwa musamman a wannan lokaci da ake yin harkoki na maulidi wato yayin da watan kirsimetin yan bid'a ya kama wato daga cikin shegantakar da ake wai abun ma wai har ana so a fusatar da ahlus sunna ne a basu haushi shi yasa idan an san wuri majalisi ne na ahlus sunna kawai sai kaga matasa an yi group an yi dandazo an ainihin wato taho in an zo kusa da majalisin ahlus sunna sai a ce to ga yan izala ga yan izala a tsaya a ɗan tada ƙura a harraka a harraka a ɗan harraka a jijjiga a girgiza a mazaya wannan ana buƙata a ba halin sunna haushi ne to na ji ka bani haushi kuma ka zama ɗan wuta riban nawa kace a harkar to saboda haka da an gangaro to sai a ta irin wa'annan shigantakun akwai inda da aka zo ma wai da aka harraka aka harraka aka harraka wata yarinya sai ta miƙe ta daga hannu ta ce mai ƙaunar manzon Allah ya runguma dan izala maƙiyin manzo ba zai runguma ba to in ban da ke matsiya cewa zai rungume ya ruta wai wannan ana so a fusatar da ahalin sunna ne ana so a ba ahalin sunna haushi ne na taba gaya muku abin da ya faru a kaduna shugaban majalisar malamai namu sai da aka zo kusa da gidan shi wai za a harraka a harraka a ba ahalin sunna haushi kawai ana zuwa sai aka turo matasa aka taho ana harrakawa ana badawa sauran suna ansawa ana ku zo mu kama gausi a lahira mu huta gidan da ke da gausi gidan na mummunai ne gidan da babu gausi gidan munafukai ne to na ji gidan da babu gausi gidan munafukai ne to gidan da babu sunna ba ba ku an samu ba gidan da babu suna gidan su waye to a irin wannan harkar da ake yi ta ya za a fusatar da ahalus sunna ya za a fusatar da su saboda ahalus sunna duniyar bid'a duka ta gama ittifaki cewa da hujja ba iya tinkarar wannan duniyar bid'a ta yi ittifaki a wannan da hujja qur'ani da hadisi an yadda ba iya karawa da ku wallahi malamin bid'a ko ya sha giyar wake bai isa ya zo ya tsaya malaman sunna su tsaya a ce a baje koli qur'ani da hadisi a tabbatar da hujja ba ba su iyawa sun gudu sun balla da su sai dai a turo yan iskan gari da mawaka da yan amore da yan hubul ganima da da da da sai dai a turo irin wayan malaman kan sun gudu sun balla da su ruwa ya kare wa dan kada bai gama wanka ba akwai sauran matsala kenan to abin da yake faruwa kenan amma zancen ayi ayi a baje kolin dalili wannan bai yi wa ba ma farawa shi yasa ga duk abin da muka faɗa ba iyawa sai dai ka ji an tsine mana albarka kai macin haramun ka tsine wa ahlus sunna albarka me bace dai a ciki dama me muke tsammani za mu ji daga bakinka abinda muke tsammani za mu ji daga bakinka kenan to a irin wannan harkar to wai yanzu abin da ake wai shine wai an zo kusa da ahli sunna wai bari a fusatar da su kawai sai kaji ana tafiya abin nan ana maulana in yasi maulana maulana maulana in yasi maulana wai suwa wai ana ba mu haushi ne suna da in yasi ba mu da in yasi to a ci in yasi lafiya a ci daɗi lafiya an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba su wane ne maulansu to mu Allah ne maulanmu da wanda ya rike yasi da wanda ya rike Allah waye canki mai cin waye maulansu kai Allah ran madan tsallako daga nan sama sama kai a takbir wane ne maulansu wane ne maulanku wane ne maulansu wane ne maulanku ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم to menene abun baci da a ci menene abu haushi a ci? zalika bi anna Allah maulal lazina amanu Allah shine maulan masu imani wane ne maulan ku ya kuwa halin sunna Allah shine maulan masu imani wane ne maulan ku ya ku halin sunna arna ba su rike maula ba su rike shiriri ta Allah ya ce wa annal na la maula lahu yayin da ku kuka rike maulan ku shine Allah kafirai da basu canki masu cin ba suka rike wani a matsayin maula ba su da maula inji Allah madauke sarki a ci daɗi lafiya Allah ya bada sa'a maimaita musu alarama sun maruddu ila Allah maulahumul haq maruddu ila maulahumul haq sai Allah ya ce ala ala lahul hukum wa huwa asra'ul hasibi sai Allah Allah wannan je ka cikin suratul hajji sai ka je can dab da bakin boda Allah ya ce wa jahidu fillahi haqqa jihadihi wa tabakum wa ma ta'ala alaikum fi dinin haraj wa tabakum وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة aqimu salata wa atu zakata wa atasimu billah هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير Allah ya ce wa jahidu fillahi haka jihadi ya ku ahlus sunna Allah ya ce kowa ya iya ƙoƙarinsa a wajen taimakon addinin Allah gwargwadon abin da zai iya idan ku malamai kar ku bari a ci sunna da yaƙi ta gefen ku ku malamai ku riƙe ku tare a ta bincike ana tsamo hujjoji ana baje bidi'a ana wargaza ta alarammomi a ta wa tilawa sabis in bukata ya taso a ta ruwan aya kamar tana kwararwa daga sararin samaniya yan agaji a ci gaba da training a ci gaba da shiryawa a matasa ba ja da baya forward ever backward never yan kasuwan an je an yi kasuwanci cikin ribar da Allah ya baku ku tsakuri wani abu ku ce ga wannan a gina sunna akwai wasu bayan Allah wallahi sunan su nake ji ban taba ganin su ba sai a wajen wannan taro amma na dade ina addu'a Allah ya kara karfafa su ya kara taimakon su saboda taimakon addini da suke da duke su akwai 'yan siyasa waɗanda ina jin sunan su ban san su da ido ba amma saboda alkhairan da nake ji daga wajen shugabannin ahlus sunna na daɗe ina musu addu'a sai yau ga su a cikin wannan wuri ku saurara ku yan siyasa gadan ɗinku ba sai kiyama ta tsaya ba akwai gadan ɗinku tana nan kusa kusa akwai wanda ya tafi kaulaha mu ku kuma ku raho sunna a ran da walƙiya baje lokaci yana zuwa lokaci yana zuwa kada ku yi gaugawa akwai lokacin da za a zo a baje tsakanin tsakuwa da aya kowa a gane shi za a yi walƙiya kowa a gan shi wanda ya rike sunna ya rike wanda ya taimaki addini ya taimaka wanda kuma yake jin ya shirya ya sha bid'a ya koshi ya cika cikinsa ya kwada ya bambara ya sha guba Allah ya bada sa'a akwai sanda za a amanta da karfin Allah madaukin sarki Allah madaukin sarki wato sai yake faɗa wa jahidu fillahi haqqa jihadihi ku ainihin wato yi jihadi ku iya kokarin ku cikin hanyar Allah kowa ya gwargwadon iyawarsa abinda ake bukata ya zama gefen ka katare in kai dan kasar ne yi domin taimakon addini kai kuma katare wannan gefen in kai ma'aikacin gwamnati ne tare ta wannan gefen kai likita zama likitan sunna dan a caba cabo a hada tare da sunna a ci gaba da caba dan tattasai tattasan sunna kafinta kafinta sunna injiniya injin ko ko ko ko ko ina ka shiga abinda muke ubangiji yake bukata ya gani daga wajen kai ga kowa ya iya bakin kokarin shi ya Allah 'yan siyasan da ke taimakon addini ka taimake su 'yan siyasan da ke fada da addini kai kulikulin rakiya da su a saurara kar ku ɗauka wai haka muke tafiya idan mu a dukunkune akwai yan siyasan da sun gina wa sulla masallatai haka ne dokta a nan kano akwai su ko babu akwai yan siyasan da sun gina wa sunna makarantu na islamiyya haka ne akwai lokacin da sai mun tara ku gaba ɗaya mu ɗaga su mu musu addu'a akwai kuma yan murkusu su wa'inda suka ta cinna wa sunna matsala ta ƙarƙashin ƙasa kuma yanzu Allah ya fara warewa mun ga inda suka yi wallahi ku ce Allahu akbar Allah ya ce huwa tabakum Allah ne wanda ya zabe ku wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj wato wani addini Allah ya baku mai daɗi mai sauki ba wahala ce duk abin da kaga sai an yi zuba an shiga uku ba Allah ne ya saka ba ko Allah ne ya saka a babu addini mu addini ne mai sauki azumi fa in kake aka ce in tafiya ta kama ka aji idan za ka yi zikiri kana iya zaunawa a ɗaki ka kunna AC in Allah ya buɗa maka ka zauna kan kafet mai laushi kai ta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim duk zikirin da kaga sai an yi zufa an jikata an shiga uku an wallahi ba Allah ne ya saka ba ba zikirin sunna bane ba inda aka ce a zikirin sunna sai an tada jijiyar waya ido sun fito wai wani ma wai har ya faɗi ya suma wai yayi usuli akwai wanda ya usuli aka ce a fitar shi waje kamin a fita da shi waje cikin wanda suka ɗauko shi da yan gobin sa aljihu <laughs> sai ba ya farko da ya fara cewa ya kuma madawa masa ya manzo kuɗi na ka Allah ka gafarta bala kai bari mu tsallaka mu isa kan gaba Allah ya ce faƙi salatu wa atu zaka ku tsaida sallah ku bada zakka sai Allah ya ce wa atasimu billah ku riƙe Allah Allah shine me wa atasimu billah Allah ya ce huwa maulakum Allah shine me shi ne maulanku wayanda suka rike Allah matsayin maula Allah ya ce fa ni'mal maula wallahi sun dace sun canki mai cin sun dau hanyar da ke bullewa madalla da wannan maulana ku in ku rike Allah wa ni'man nasir madalla da mai taimako shine Allah ku kuma a ce in lafiya mu bamu da matsala eh ya ta jijjiga maulana maulana maulanku in yasi maulan mu Allahu kowa ya dauki nasa ko bai dauki nasa ba Allah ramma la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعف عنا وغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين التكبير التكبير wane ne maunanku to ku saurara ku ci kullum da mun yi magana irin wannan sai a ce muna zagin waliye da Allah ko wanda muka zaga tun da muka fara wazi kun taba jin ahlu suna suna wazi suka zagi wani lada nawa Allah zai baka in ka zagi wani a'a kun san inda matsala take waliya a qur'ani Allah ya kasa mana kashi biyu akwai waliyan Allah akwai waliyan shaidan waliyan Allah Allah ya faɗa mana siffofinsu na shaidan Allah ya gaya mana siffofinsu ya waliyan Allah suke Allah madaukin sarki je kasuwar suratu ala inna auliya Allah ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun fada mana sifar su fada mana sifar su kawai dan cewa inna amanu wa kanu yattaqun Allah madaukin sarki yace ala ku saurara inna auliya Allah lalle waliyan Allah la khawfun alaihim babu tsoro a gare su yayin da za su bar duniya babu tsoro tattare da su me yasa ba sa jin tsoro saboda wajen masoyinsu za su je wane ne masoyinsu Allah shine masoyinsu wanda zai je wajen masoyi akwai tsoro a ciki saurayi yana son yarinya kamar ya fada rijiya ya je kofar gidansu ya yi sallama an ce ya jira tana fitowa ta tsaya tana sheka kwalliya saboda masoyinta ya zo ta sha hoda ga gazar ga jambaki ga barbada kumatu ga dangwale goshi ga jagira ga yana zaune yana jira yi wani tsoro yake cikin yarinyarsa za ta fito akwai tsoro a ciki to wannan ma karamar soyayya balle soyayya da ke tsakanin mai imani da ubangiji Allah ya ce la khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanun sannan ba sa bakin ciki me yasa ba sa bakin ciki domin ci gaba suka samu sun samu promotion ba demotion ba za su bar duniya gidan wahala su je aljanna gidan daɗi akwai matsala akwai ci baya ciki ko ci gaba ne na'am kenan ci gaba ne aka samu to Allah madaukin sarki yace haka waliyan Allah suke in sun zo mutuwa ba tsoro ba bakin ciki Allah ka sa muna ciki to ana iya samun wasu marasa rijista su fado su ce su ne waliyan su naɗa kansu da kansu yana faruwa ko bai faruwa sai Allah ya faɗi siffar waliyansa allazina amanu waɗanda su ne waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun kuma suka kasance suna kiyaye dokokin Allah kenan sharaɗin zama waliyi a wajen Allah madaukin sarki shine al-imanu wa taqwa imani da me da tsoron Allah wannan a wajen ahli sunna amma a wajen yan bid'a ba wannan shine sharaɗin zama waliyi ba Sharaɗin zama waliyi a wajen yan bid'a shine ka soshe hunansu su shine kai shiga kai nutso cikin dariƙar su da kai wannan ka zama waliyi a wajen yan bid'a ba da ka na faɗa ba magana tana cikin yakutatul farida suka ce shi tijani yake faɗa ya ce wa bashir muhibbana bi kulli sa'adatin wa khaira wulayatin qubailal maniyati ya ce ka yi albishir ga duk mai son mu duk wanda yake son mu to kai masa albishir bi kulli sa'adatin zai samu sa'ada a duniya zai samu aljanna a lahira domin idan aka ce sa'ada sa'ada biyu ne sa'adar duniya ka rayu ba talauci ba wahala to haka za ka rayu inda kana son shi sa'adar lahira kuma ka tafi aljanna kai tsaye shi yasa ya ce wa bashir muhibbana ka yi albishir ga mai son mu in ji shi bi kulli sa'adatin da kowace irin sa'ada sai ya ce wa kaira wulayatin sannan ka masa albishir zai zama cikakken waliyi zai samu walittaka mafi alkairin walittaka babban walittaka mai girma qubailal maniyyati kamin ya mutu da wannan ne yasa an ka karanta jawahirul ma'ani tijjani yake cewa sun haɗu da annabi gaba da gaba ba a mafarki ba shi yasa muke rikici da su shi yasa muke rikici da suke cewa ba su yadda annabi ya mutu ba idan suka yadda annabi ya mutu sai suka ce sun ga annabi ai kaga sai mu ce to ya aka yi aka rama kallahu a fada da bayani to amma yana nan da rai yana nan yana yawo suna haduwa ai kaga akwai wanda wata tuwo aka same shi wai ya gama cin tuwo yana wanke hannu sai ga sun zo yana kallon su yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ku da rabo ba ku da rabo ba ku da rabo aka ce me ya faru aka rama kallahu yace abincin nan da na gama ci yace da annabi muka gama yanzu nan ya rasul ya zo da shi muka ci abinci yace da kun zo kan lokaci da da ku za ci da kun ci abinci da annabi to amma yanzu tunda kun makara ba ku zo da wuri ba annabi har ya gama can gurin yake lokacin da na fito da abincin zan dauko yanzu inda yake ma ci zauna shi zai zo da kanshi ya same ni sai to wannan ne dalilin da yasa ba za su taba yadda ba da wannan dalilin ne aka kirkiro aqidar annabi ya faku da shi aka kirkiro me aqidar cewa annabi ya faku domin sun ce shehu su wa qad kana yaran nabiyya fi hali ya qazatin falaisa yugibu anhu miqdaru darfati fayasaluhu an kulli amrin yuriduhu fa ya rabbi warisni maqama wasilati je ka karanta ya kutatul farida an baka samu wannan magana a ciki ba a zo a shako ne a kai ni kotu zan nuna zan kama hannunka in dora akan baiti na faɗa muku mu ba mu faɗin magana da ka duk magana da ka ji mun faɗa akwai inda take a rubuce in ka ce ba haka ba a kira mu mu nuna in malamin ka ya ce ƙarya nake dunkulo shi zo da shi in bai da littafin ina da shi in ban nan dokta yana nan akwai in ban nan ga ali aliyu in ban nan abdullahi gadon kaya in ban nan suka ce shehunsu wa kadi kana ran nabi yana ganin annabi fi hali ya kazatin kiri da muzu ba a barci ba wai wa kadi kana ran nabi fi hali ya kazatin wai kiri da muzu wai falaisa yugibu anhu miqdaru darfati wai annabi baya buyawa shi radiyallahu anhu wai da gurgurdan kiftawa ido ba gurgurdan kiftawa ido ba zai yi annabi bai tare da shi ba wai idan annabi in suna tare da annabi fa yasaluhu an kulli amri yuriduhu wai duk wata matsala da yake neman fatawa kawai sai ya tambayi annabi sai ya gaya mashi shi yasa shi ba sai yayi aiki da qur'ani ko yayi aiki da hadisi ba kullun da annabi suke tare duk abin da yake so sai ya tambayi annabi sai annabi ya gaya mashi baki da baki shikenan shi ne fa yasaluhu an kullu amri yuriduhu kenan wannan shine dalilin da ya sa ya kawo waccan bakar aqida ta shigo to shi yasa a wancan baitin suka ce wa bashir muhibbana na kulli wilayatin wato bi kulli sa'adatin wa kaira wilayatin qubailal madiyati shi yasa jawahirul ma'ani sai yace sun haɗu da annabi kiri da muzu annabi ya ce masa duk mai son ka wanda ya shiga dariƙa kai karɓi ka, to ba zai mutu ba sai ya rikide ya zama wali kenan menene sharadin waliya zama waliya a qur'ani Al'imanu imanu wat taqwa mm. abinda Allah ya faɗa kenan menene sharadin walitaka a wajensu ka so shehunansu ka shiga cikin ɗariƙarsu da ƙur'ani za mu yadda ko da magana shehunansu za mu yadda ba ku an samu ba da ƙur'ani za mu yadda ko da wannan shafa labari shuni da wani faɗa wani littafi aka sauko mana wani malami aka aiko mana da abin da ƙur'ani ya zo da shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da shi za mu riƙe ko wani shafa labari shuni wata tatsuniya wannan shi ne abin da ya sa kuka ga ahalin sunna daga cikin aƙidar mu duk malamin da zai wa'azi ba mu fada da wa'azi ko muna yi shi wannan mai alkebba ba gugan ya zo ko bai zo ba ba ku an samu ba akwai wani malami ahalin sunna da ya tada jijiyar wuya ya ce dan me kun ji wani ya yi surutu kun ji wani ya daga kara suna sunna kaida su duk abin da ka faɗa ka zo ka faɗa ba su da matsala sai ka gama tatsuniyarka da kwatance kwatance ya zo su kuma sai su ce ƙalallahu ƙala rasulullahi sallallahu duk mai imani da ya ji magana Allah da maganar manzo sai ta shiga ta cikin kofofin gashin jikinsa sai ta ratsa shi wannan ne dalilin da ya sa? idan ahlul sunna za su yi wa'azi zaka ji ana kashe ni to kar ba ku matsa kusa da su wa'annan mutane yahudawa ne su wa'annan wahabiyawa yahudu kuma zaƙin bakin tsiya ne da su zaƙin bakin wai muna da me wai ba bakin muke da zaƙi ba aya ce take da zaƙi inna lahu la halawa wa inna alaihi la talawa alqur'ani mai girma zaki yake da shi chakwai chakwai qur'ani ne yake da test shine yake da ɗanɗano kai Allah ramma ya kamata su gane qur'ani yana da zaki yana da test duk inda kaga dama cikin qur'ani dan karanto musu su ji zakin qur'ani kamin wuce zuwa gaba karanta mana ar-rahman Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم ya ce mai ar 'allama Akwai zaki ko ba bayan Karo karo Ash-shamsu wal qamaru bi husban Karo karo Wan-najmu wash-shajaru yasjudan Kai mu duniyar sama was ووضع الميزان What is the reason behind it? ألا تدغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولا رد وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات لكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي akwai zaki ko babu to kai ya zaka zo da wasu kwatance kwatance mu aya ka ce ba za a fahimce mu ba kawai ka zo kana to ai yadda abun yake shi ilimin milladunni ba kowa ke gane shi ba kaman gyada 'ya'yan na ƙasa ganyen na sama to baɗin da zahiri